Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Shugaban kasar Dahomey na farko Ibiyar Maga ya kasance wanda al'umma ke darajantawa sosai, sannan kuma ana ɗaukar sa a matsayin uban kasar da ya jagoranta zuwa ga 'yancin kai. A bangaren kasashen ƙetare kuwa ana matuƙar mutunta Ibiyar Maga. Ya kasance ɗaya daga cikin masu shiga tsakani don warware rigingimu a nahiyar Afirka. shine shugaban kasar afirka na farko da ya taya algeria murnar samun 'yancin kanta a shekara ta 1962 sannan shigo ne wajen kafa kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ta oau bayan ya tsare shugabancin ƙasar ibiyar maga ya so mu janya dukkanin jam'iyyun siyasar ƙasar dahome domin kasancewa ƙarkashinsa. wanda ya gagare shi kawai shine justin ahmed dube wanda a shekara ta 1961 ya zarga da yankurin yi masa juyin mulki a wannan lokaci ibiyar maga na ƙololuwar mulkinsa ne sai dai wannan ba zai ɗore ba. saboda kundin tsarin mulkin kasar na cike da matsaloli da dambarwa da za ta haifar da rigingimu tsakanin 'yan siyasar kasar abin da ke sa shinin gwamnati a kullum na kan akaifa a cikin kundin tsarin mulki kuwa aya ta talatin da biyar na cewa kowane dan majalisar dokoki na wakiltar al'ummar kasar ne baki daya abin da ake ganin cewa zai dakile duk wani zaɓe mai nasaba da ƙabilanci ko ɓangaranci na jiha ko na yanki jam'iyyar pde ta shugaba ibiyar maga ba ta da siffofi irin na jam'iyyar siyasa illa kawai wani ƙawance na ƙananan jam'iyyun siyasa da ke son tabbatar da haɗin kan ƙasar da home yawancin shiga-shiganta sun fito ne daga wasu jam'iyyu da 'yan gani kashenin shugaban ko wasu manyan mutane da ake ganin za su iya kawo ƙuri'u yayin zaɓe daga yankunansu su ne kuma suka raba madafan ikon ƙasar tun daga gwamnati zuwa 'yan majalisa har ma da ɓangaren shari'a. ana iya cewa tsarin demokuraɗiyya ko jam'iyyu barkatai na faruwa ne a cikin jam'iyya mai mulki ta pdp e. saboda saɓanin ra'ayoyi da mutane masu tunani iri daban-daban akan tafiyar da mulkin ƙasar dalilan shiga jam'iyyar pdi e ba su wuce batun samar da haɗin kan ƙasar ba a tsohuwar ƙasar dahome wadda a yau ake kira jamhuriyar benin kuwa dama yawancin ƙasashen afirka a lokacin jam'iyyun siyasa ba su da wani tsari ko wata alƙibla ta musamman ana shiga jam'iyyu ne a kan dalilai na abota addini ko ɓangaranci ko yankuna ko ƙabilanci a lokacin al'adu sun yi katutu a cikin ɗabi'un jama'a adawa ta yi tsanani a tsakanin jam'iyyun siyasa duk da ikirarin haɗin kan ƙasar 'ya'yan jam'iyya mai mulki ta fedoi ba su taɓa mantawa da cewa suna da abokan adawa daga sauran jam'iyyun siyasar ƙasar ba. jam'iyya mai mulki ta pdoi e na fuskantar rikicin yi cikin gida mai tsanani a wannan karo tsakanin 'ya'yanta da ke son samun fada a ji ko ta halin kaka yayin da wasu ɗimbin al'umma ke kirarin cewa an ɓata musu sosai domin magance wannan matsala ce shugaba ibiyar maga ya yi wani garan bawo daga gwamnatinsa inda ya ƙara yawan ministocin gwamnati daga sha uku zuwa sha shida tare da baiwa yankunan da ke korafin cewa ba a damawa da su mukaman ƙananan ministoci a cikin gwamnatin wannan ƙarin ministoci ya zama wani babban nauyi ga hukuma kuma wannan na zuwa ne bayan share shekaru biyu da datse albashin ma'aikata da kashi goma cikin ɗari saboda matsalar tattalin arziki wannan mataki dai shi ne ya sa allura ta fara tona garma saboda a lokacin ƙungiyoyin ƙwadago sun nuna rashin amincewarsu wannan nema ya haddasa babbar rikici tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago da jam'iyya mai mulki da ma 'yan majalisa. Makon farko na watan Oktoba na 1963 al'amurra sun ƙara rincaɓewa. Shugaban Majalisar Dokoki ya bayyana wa al'ummar ƙasar wannan rikici da ke tsakanin majalisar da yake jagoranta da kuma gwamnati. Lamarin da ya ɓata wa shugaban ƙasa Ibir Maga rai matuƙa. Inda nan take ya bayar da umarnin binciken shugaban majalisar Valentin Jibode Akpalagon ta wannan rikici tsakaninsa da shugaban ƙasa tamkar dai jibode ya saki ƙyanƙyasan wutar farko ne da zai sa a yi wa shugaba maga bori a watan oktoba 'yan kwadagoma sun yi amfani da wannan rikici don ƙara rura wutar rikicin a gwamnati inda suke bayyana cewa dole a biya musu bukatunsu na ƙarin albashi a cikin wannan yanayi ana iya cewa kadara ce za ta riga ya fata 'yan majalisar dokokin sun yi amfani da ƙarfin da kundin tsarin mulki ya ba su wajen saka gwamnatin ibirma ga cikin babbar matsala musamman laifin kisan dosu daniel wani babban ma'aikacin gwamnati inda aka zargi wani ɗan majalisa mai suna boyika da aikatawa bayan samun gawar dosu a cikin wani tafki da ke wajen birnin kwatano binciken 'yan sanda ya sa an zargi wannan ɗan majalisa da haɗin baki wajen aikata kisan kai mai shigar da ƙara na gwamnati ko kuma procurer a yankin kwatano ya buƙaci 'yan majalisar da su cire wa boyika rigar kariya abinda majalisar ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da shi sai dai majalisar ta gindaya wasu sharuɗa abin da ya saba wa dokar ƙasar ɓangaren gwamnati da ke ganin babu wata matsala bai ce ƙala ba akan wannan batu na taka doka da 'yan majalisar suka yi majalisar da ke son shafawa gwamnati kashin kashi ta buƙaci a saki ɗan majalisa boyeke nan take tare da danganta kamun da aka yi masa da siyasa wannan zance na ɗan majalisa boyeke ya rikide zuwa ƙabilanci abin da ya sa 'yan majalisa yin bore bayan matsi dai gwamnati ta salmi dan majalisa ke da sauran waɗanda ake zargi tare da shi wannan saki da aka yi masa ya haddasa matukar bacin rai da farko a garin porto novo kafin abin ya shafi sauran sassa na kasar. daga nan ne fa zanga-zanga ta fara a ranar 20 ga watan oktoba kaɗan-kaɗan ta mamaye dukkanin kasar gaban wannan zanga-zanga da ke daɗa kamari ranar 27 ga watan oktoba na 1963 shugaba maga ya yanke shawarar rusa gwamnatinsa don kwantar da hankula ya kafa sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda ta haɗa dukkan wakilan yankuna na ƙasar kwanaki biyu bayan wannan rana wato 29 ga watan oktoba da karfe 6 na yamma sojoji sun kifar da gwamnatin ibiyar maga a cewarsu sun yi hakan ne don maido da doka da oda a cikin ƙasar kanar sogulo shine sabon shugaban ƙasar dahome la lura da taɓarɓarewa al'amuran cikin ƙasar nan ni kanar soglo babban hafsan sojan ƙasar dawome na yanke shawarar ƙwacin mulki na rusa gwamnati da majalisar dokoki sannan na dakatar da aiki da kundin tsarin mulki na 26 ga watan nuwambar shekara 1960 wanda za mu yi wa gyaran fuska cikin kankanin lokaci ina kashedi ga al'umma a game da dukkan wani yunkuri na musgunawa jama'a kowa wasa dukiyoyinsu mun bai wa jami'an tsaro umarnin harba dukkan wani wanda ya yi yunkurin cutar da rayuwar wani ɗan ƙasa ko kuma dukiyarsa. Ibar Maga shekaru arba'in bayan wannan juyin mulki da aka yi maka ana iya cewa a yanzu ne ka fahimci zurfin matsalolin da suka kai ga kifar da gwamnatin ka Shin a ganinka waɗanne dalilai ne a zahiri suka sa aka kifar da kai ranar 29 ga watan Nuwamba na 1963? kifar da gwamnatin da ni ke jagoranta da aka yi shekarar 1963 silarsa ko shakka babu bukata ce ta abokan adawa ta 'yan kudu su biyu waɗanda da farko sam ba sa shiri ɗaya daga cikinsu ya taɓa zuwa wajena don in raba musu gardama idan na gane su 'yan kudu su biyu sun haɗa kai don ɓata tafiyar mulkin da 'yan arewa ke jagoranta. Kwarai da gaske wannan haka suka aikata da farko jam'iyyar mu na da kashi ɗaya bisa uku na yawan 'yan majalisa su bin kuwa na riƙe da kashi biyu bisa uku kaga kenan ƙarfinsu babban barazana ce a gare mu matukar suka haɗe. Dangane da bayananka dole ne kenan mai sanya mulki da home a lokacin sai ya samu goyon bayan biyu daga cikin manyan ƙabilun ƙasar uku. Tabbas wannan magana haka take, dole sai wata ƙabila ta dafa wa wata idan tana son riƙe mulkin ƙasar. Darlan Zinsu ka taɓa riƙe mukamin shugaban ƙasa, ko ka yarda cewa dole sai wata ƙabila ta samu goyon bayan wani yanki da ba nata ba muddin tana son mulki a ƙasar. Oh, Ni dai ban taɓa yin wannan ba, euh, saboda haka ba taɓa jin an ce Zinsu ya fi samun kuri'a ko magoya baya a kudanci ko tsakiya ko arewacin ƙasar nan ba. Amma lokacin da na shiga siyasa, na zama tauraro a wasu yankuna, duk da cewa ni ba ɗan asalin waɗannan yankuna ba ne. na jin cewa wannan tunani ne da bai kamata a amince da shi ba a fagen siyasa. Matukar an yarda cewa Batun siyasa ko zaben ɗan takara batu ne da ya shafi ƙasa ba na jiha ba, yanki ko ma ƙabila. Ina zaton cewa yanayin da ake rayuwa a wancan lokaci ne ya bayar da wannan hali. Kasancewa jam'iyyun siyasa uku ne suka fi ƙarfi, dole ɗaya daga ciki ta goyi bayan ɗaya don kare muradunta, abin da ke sa wani ɓangare ya yi rinjaye. Bayan kifar da gwamnatinsa an ɗaure Ibir Maga a gidan yari tsawon shekaru biyu. Bayan fitowarsa 1965 ya bar ƙasar don yin hijira

ajẹfandere ẹsẹ bonya wa a watan disamba na 1969 an shirya wa shugaba emir darlenzin su wata kisisina da ta sa sojoji suka sake karɓe mulki sojojin sun bai wa tsaffin shugabannin kasar na dahome su uku damar sake shiga takarar neman shugabancin kasar a zaben da aka yi 1970 zaben da sojoji suka soke tare da kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa karkashin wata majalisar shawara da ta kunshi manyan 'yan siyasa masu hamayya da juna mr ahoma dogbe da mr apiti da kuma ibir maga kowannensu zai rike mukamin shugaban kasa na shekaru biyu ibir maga ne zai fara rike mukamin shugabancin kasar matakin farko wannan da mamaki ganin afirka da ba kasafai ake ganin al'umma ta dawo da shugaban da aka hamɓarar kan kargar mulki ba Ibir Maga a ganinka ko me yasa aka sake zaben ka don sake shugabancin kasar karkashin wannan sabon tsari a 1970? An ga irin jan aikin da na yi cikin shekaru uku na mulki na. Na farko duk da cewa ƙasarmu ba ta da hali sosai a lokacin, sannan ga yaƙi da cin hanci da muka yi, ka duba manyan ayyukan da na yi irin su ma'aikatar shari'a bayan gina fadar shugaban kasa ga babban ɗakin taro na palais de congrès ga tashan jiragen ruwan birnin kwatano a cikin ƙaramin lokaci ne waɗannan ayyuka an sake kiran mu don mu ɗora ƙasar akan turba ta kwarai sai dai kash mutanen banza na jiya da suka yi mana juyin mulki har yau suna nan ta kafar rediyo ce dai al'ummar kasar dahomey ta samu labarin cewa sojoji karkashin jagorancin mace ke reku mataimakin babban hafsan sojan kasar sun sake karɓe iko. L'armée nationale exercera désormais et jusqu'à nouvel ordre. Daga yanzu dukkanin al'amuran tafiyar da ƙasa sun koma ga hannun soji. ina kira ga ma'aikatan gwamnati a birni ko a ƙauye kowane matsayi kake rike da shi da su ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar yadda suka saba a cikin ƙwazo da ɗa'a sojoji sun ɗauki alkawarin samarwa al'ummar dawame makoma ta gari allah ya ɗaukaka sojoji ya ɗaukaka wannan juyan juya hali ya ɗaukaka ƙasar mu dawame sako ne daga birnin kwatano a wannan rana ta 26 ga watan oktoba shekarar 1972 1972 A shekarar 1990 an sake ganin tsohon shugaban Dahome Ibir Maga a taron ƙasa da ƙasa da aka kira don daidaita tafiyar al'amuran ƙasar. Lokacin taron Ibir Maga ba ɓoyayye ba ne, sai dai sanarwar ƙarshen taro san bata gamsar da shi ba. Sakamakon hana tsaffi waɗanda suka jagoranci ƙasar sake tsayawa takara a gaba. Inda aka bayyana cewa duk wanda shekarunsu suka kai saba'in a duniya ba zai sake tsayawa takara ba. Shin menene ya fi bakanta maka rai daga cikin irin matakan da taron ya ɗauka? dan kawai sun hana ni tsayawa takara, sun ɗauki matakin ne saboda a nasu lissafi na kusa cika shekaru saba'in a lokacin. Emil Darlanzin su, a naka tunani, tabbas haka ne an hana ibiyar maga takara ne saboda dalilan da yake faɗa? Ba wai an ɗauki matakin ba ne domin hana Hubert Maga takara, a'a, don dai a hana mu ne baki ɗaya, domin nima ya shafe ni saboda shekaru na sun kai saba'in. Tunaninsu ta haka ne, za su share wa matasa hanya domin samun damar lashe zaɓuɓɓuka a cikin sauƙi. Tabbas sun san cewa in dai har ɗaya daga cikinmu ya sake tsayawa takara zai kayar da su. Dole suka nemi hanyoyin taka mana birki. Wannan shaida ce kwakwara. Babu shaidar da tafi wannan. To, Iber Maga bayan hana ku tsayawa takara ana iya cewa har yanzu kana siyasa. Na bar siyasa, ina aiki ne a kotun eh, tsarin mulki a yanzu, kuma wannan ya ishe ni. Ina cikin masu duba dokokin da ke kunshe cikin kundin tsarin mulki ne kawai. Bai yiwuwa kuma in sake komawa siyasa, shi kenan. A takaice, me za ka ce game da mulkin da ka yi wa ƙasar Dahome har sau biyu? Ah, a takaice, ba abin da zan ce sai Hamdallar da godiya, saboda nasarorin da na samu, kowa ya tabbatar da wannan. ni ban samu koma baya ba ko a birnin paris ko a sauran kasashen waje idan dai za a faɗa tsakani da allah 'yan ƙasar nan sun ce sun samu gine-gine da sauran abubuwa na ci gaba da aka sama a dalilin mulki na kafin wannan taron ƙasa 'yan jamhuriyar benin da ke zaune a dakar na ƙasar senegal ko kasashen waje balle waɗanda ke Cote d'Ivoire cewa suka yi za su sake mai domin da ikon ƙasar a karo na uku. Emil Darlanzin su kai mi zaka ce game da mulkin ibir maga wanda ka gada a dahume ina son mu sani cewar hibod maga shi ne shugaban kasar dahome na farko da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya yana da kyau a tunatar da mutane don na ji suna cewa demokuraɗiyya ta zo ne a shekarar 1990 Wannan su sani cewa ƙarya ce. Tun 1960 cikakkiyar demokuraɗiyya ta girku a ƙasar nan. Abu na biyu kuwa ya samu sa'ar shugabancin ƙasa eh, lokacin ana zaune lafiya kuma ya yi mulki da kyau komai ya tafi daidai. Da ya dawo karo na biyu, iko ya zo ne a lokaci na matsaloli shekaru biyun da ya yi al'amura sun wuce tunaninsa a jimilce duk da ƙasarmu na da wuyar tafiyarwa sai in ce mulkin hubert maga nasara ce babba ga ƙasarmu yan watanni bayan wannan hirar da muka yi da ibar maga ne allah ya masa rasuwa bayan ya yi fama da doguwar rashin lafiya a watan mayun shekara ta dubu a lokacin yana da shekaru 84 a duniya sọrí kò To masu sauraron sashen Hausa na RFI duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan shiri a game da tarihin tsohon shugaban ƙasar Dahome wato jamhuriyar Benin ta yau. A madadin Alain Fuka, Olivier Raoul da kuma Delphine Michaud, Abdulkarim Ibrahim shikal ke cewa da ku a huta lafiya. Bon président Maca le père de l'indépendance du Dahomey, Hedie Wai Savaï. Eh. Omaka Koutouklou, président, le père de l'indépendance du Dahomey, Edie Wai Savaï. Des eh. de pour casser bon. de pour casser bon, na dragbewa. Koukbaïme, omede kweman dengba. Pénashtu. Hall des congrès, présidence Marina, conseil de l'entente. Vieilli, viganta, et biomite, l'okpo mi aedo idonyo enwe. Pondewe mi lebia, odewe mi lebia, maunina jinukunda, begbetoni jira di jireme. Aho. Dewe mi lebia, maunina jinukunda, begbetoni jira di jireme ẹ̀wẹ̀ bílẹ̀ bí ọ màmá ó ní láti inú kún gbogbo ẹnikẹ́ni ní kíra jìmẹ̀ òfìlẹ̀ bí iye tó lò gbẹ̀wé mi mo sọ ní lo kú sàgbé fílẹ̀ ní gbọ̀n fíbo àyè òfìlẹ̀ bí bàbá tó lò gbẹ̀wé mi mo sọ ní lo kú sàgbé fílẹ̀ ní gbọ̀n fíbo àyè àjìmẹ̀ fínà wàrà mi nìṣẹ́ à màá ó mẹ́.